sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 444 wanda ya daidai ga 24 watan nuwamba miladiya shekara 2022 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya jagorance mu cikin wannan zama ya sa mu yi katare wurin faɗan daidai mai sa mai katare wurin sauraron karatu wanda zai amfani mu cikin wannan rayuwa sa'annan da rayuwa da ke nan bayan mutuwa kamar yadda muka sani ba mu gushe ba cikin karatu da muke na littafi na aqaidu shi'a til ithnay ashariya su'alun wa jawab wallafa na malamin na Sheikh Abdulrahman bin Sa'ad ashatri hafizahullahu ta'ala wannan shine darasi na 60 daidai cikin jerin gwano na karatu da muke gabatarwa a cikin wannan littafi mai albarka in ba mu manta ba a zaman mu da muka yi wancan lokaci mun kwana kan su'alul khamis wa tis'un tambaya na 90 da diyar ina malam ya kawo tambaya kamar haka ya ce hal يوجد بين شيوخ الشيعة da في عدد أئمتهم shin ana samun saɓani tsakanin malaman shi'a bisa ga adadi na ainihin limamansu mun ji jawabi cewa kwarai akwai domin daga cikin shi'a akwai da ke ganin limaman bakwai ne waɗanda ake kira suna alwakifa wanda suna ganin limamansu hakikanin lamari ba su kai goma sha biyu kamar yadda 'yan ya shari'a ke faɗa ba da haka wannan zance na cewa dole sai an imani da limamai goma sha biyu kaga akwai matsala sana akwai wanda suke ganin cewa limamansu ma goma sha uku ne bisa ga ruwayat wanda muka ji a cikin karatunmu wanda ya ainihin gabata har ma da ruwa idan muka ji cewa wasiyi ɗaya ne kawai shi ne kawai wasiyi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda tattara ruwayat na wa'annan mutane 'yan shi'a za ga cewa gininsu da suka yi gini ne wanda yake sun yi kuma suna rusar da shi su kansu da kansu saboda abin dama ba daga allah ya fito ba wanda Allah ce walau kanu min inda ghairillahi la wajadu fihi ikhtilafin kathira da a ce wannan alkur'ani daga wani Allah aka samu ko daga wani Allah ne iso muna da an samu saɓani da yawa a ciki da aka muke ganin addini na shi'a ababen da suke gini addinin su kai wanda yake daga cikin Dina a wurinsu sai a ga saɓani na da yawa a ciki wanda ya ƙara tabbatarwa cewa wannan tabbas daga wani ne fito ba daga Allah subhanahu wa ta'ala ba da aka ba da bacin lokacin mun ci gaba da karatu kan tambaya na 96 su'al salis wa tis'un mana ce hal hasala بسبب اختلافهم في عدد أئمتهم تكفير بعضهم لبعض هل حصل بسبب اختلافهم في عدد أئمتهم تكفير بعضهم libab shin an samu sakamako na saɓani tsakanin 'yan shi'a kan adadin limamansu har wasu suna kafurtar da wasu shi haka ya faru shin an samu sashi daga shi'a suna kafurtar da sashi saboda saɓaninsu kan adadin limamansu wannan tambayin kenan shi haka ya faru kuwa jawab jawabi kan wannan tambayan shi ne na'am ƙwarai kuwa an samu sashi daga shi'a suna kafutar da sashi ba don wani dalili ba kawai saboda sakamako na saɓaninsu kan adadin limamansu limaman nawa ne ta wurin wannan an samu sashi daga cikin shi'a suna kafutar da sashi malacewa haza kathirun ce wannan kuma yana da yawa ma a cikin aqidan shi'a wannan yana da yawa a cikin addinin shi'a nas'alullahi al'afiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya muna kariya nas'alullahi al'afiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare mu fa masalan mace misali fi sanati mi'a wa tis'a wa tis'un a cikin shekara na 199 a nufin shekara na 199 daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara na 189 ijtama'a 16 rajulan wasu mazaje ɗaya goma sha shida sun haɗu ijtama'a sittatu ashara rajulan wasu mazaje goma sha shida sun haɗu ala babi abil hasan thani ali rida a bakin kufa na abul hasan thani akwai abul hasan al-awwal sana akwai abul hasan الثاني Talib, kan طالب كان سنة من أبو الحسن سنة كما أبو الحسن الثاني شيني علي الرضا an tattara a bakin kufansa rahimahullah fa qala lahu ahaduhum sai ɗayan su ya ce wa aliyu rida wa yud'a ja'far ibn isa shi wannan mutumin da ya wannan zancen ana ce mai ko ana kiransa da suna ja'far ibn isa sunan shikin ce ya sayyidi ya kai shugabana nashku ila wahi muna kai karanmu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sayyidi nashku ila Allah ce ya kai shugabana muna kai ƙara zuwa ga Allah wa ilaika haka ne muna kawo ƙara zuwa gare ka ma nahnu fihi min ashabina ƙarin da muke kawo zuwa gare ka kuma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shine abinda muke ciki mu da ƴan uwanmu da ke kan wannan tafarki na shi'a mu 'yan ƴan uwanmu abin da ke tsakaninmu mu shine abin da muke kawo ƙara zuwa gari ga faƙala sai aliyu raiba ya ce ma an tumfihi minhum meye kuke ciki daga wa'annan 'yan uwa na ku faƙala jafaru sai jafaru bin isan nan ya ce هم na na? Ya ce hum, wallahi ya سيدي yusnaddikunana yace wallahi su kamar yadda ka sani na rantsi da Allah ya kai shugabanmu suna ainihin cewa mu zindikai ne an ce zindik kuma kamar yadda muka sani shine mutum wanda yake alhabith abbal almulhib alladhi yuzhiru alislama wa yubtinu alkufr sai mutum wanda yake iska wanda yake batacce bi yarda da samuwa Allah subhanahu wa ta'ala ba amma saboda wani gharb ko wani manufa da ke tare da shi sai gashi yana bayyana musulunci amma a zuciyarsa yana ɓoye kafirci to abinda suke mana kenan ce suna ce mana mu dai kawai muna bayyana da kawai mu musulmai amma hakikanin lamarin mu kafurai ne da haka yusnaddikunana wa yukaffirunana kuma suna kafurta mu wa yatabarrauna minna kuma suna baran-baran daga bari mu suna cewa ba mu ba su suna cewa ba su ba mu kenan babu wani abin da ya haɗa mu da su wannan shine abin da ke faruwa faƙala sai abul Sani stani aliyu rida sai yace ce hakaza kana ashabu aliyu ibn al-hussein wa haka ne ma jama'a na ali ibn hussein suka kasance su mai sashi na da sashi hakaza kana ashabu ali ibn hussein haka ne ainihin jama'a na ali ibn hussein suka kasance muhammad ibn ali haka ne jama'a na muhammad ibn ali suka kasance wa ashabu ja'far haka ne jama'a na ja'far as-sadiq suke wa musa haka ne jama'a na musa alkazim su haka suka rayu sashin suna kafitar da sashi kuma suna baran-baran daga barin juna salawatullahi alaihim tsira na allah ya sadda su gaba daya walakad kana ashabu zurara kuma hakika lili ya kasance jama'a na zurara yukaffiruna ghayrahum suna kafirta wa'anda ba su tare da su cikin 'yan shi'a jama'a na zurara suna kafurta wani ba su tare su wa kadhalika ghayruhum kanu yukaffirunahum haka ne wasu sun kuma suna cewa su zuraran su ma kafurai ne su ma kafurai ne qala yunus kuma yunus yace ju'iltu fidaka yace na sanya kaina zama fansa maka innahum yaz'umuna anna zanadiqa ce su suna riyawa cewa mu kai ne kawai suna cewa mu ba musulmai bane muna dai bayyana musulunci ne amma hakikanin lamari mu ba musulmai ba ne wanda ke karanta littafin nan rijalul kishi mujalladi na shida shafi na 549 kan hadisi na 956 babu maru ya fi yunus bin abdurrahman wa hisham bin ibrahim al za a ga wannan zance na kafurta juna da yake tsakanin 'yan shi'a filin wuri ba don ko ba sai kawai don ganin wa'annan ba yadda da wani abu da yake mun yadda da shi ba musamman kan lamari na adadin limamansu a ta'aliq ga ta'aliki da malami kawo an yace hadha halu ra'ilihum al-awwal yace wannan fa yanayi kenan na ainihin jagororinsu na farko farkon mabiyan tafarki na shi'a su kansu ma kenan suke kafurta juna ya ce fa kai fa bi mana ata hun wato ya lamari zai kasance ga wanda suka biyo bayan wa'ancan ila asar shuyukh shi'atihim har zuwa zamani ya ka samu manya manyan malumma su suka rubuta littattafai irin su kulaini da saura da su tusi ya muke ganin lamari zai kasance fi asr asar Alhadar, a cikin wannan zamani wanda ma muke ciki ya muke ganin lamari yan shi'a zai kasance ma ce wa sadaqallah kuma Allah maɗaukaki ya yi gaskiya yayin da ke cewa innahum alfau aba'ahum dallin lille mutanen sun gaji kakanninsu ne wadda dama batattu ne fahim ala atharihim yora'un da haka kan tafarkinsu ne su ma suke tafiya babu bambanci tsakanin wa'annan da 'yan farkonsu haka wannan lamari na 'yan shi'a bayan Allah masu albarka kada ka ya baka mamaki su suna cewa musulmai duka sun kafurta sai wanda yake ɗan shi'a wannan ko su tsakanin su 'yan shi'a haka suke kafurta juna kuma su yi zaman su kawai suna kuma wannan ne addini na Allah wanda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya muna kariya daga ban wannan tafarki mai muni su'alu sabi wa tis'un tambaya na تسعين دا بقوي تنبيا نتسعين دا بقوي ما المخرج الذي خرجوا به أمام عوامهم من ورط من ورطتهم في القول بتحديد عدد الأئمة ما المخرج مي مفتا الذي خرجوا به وأن تكيد سكا أينهم فيجكو سكا أينهم فتاء amama awamihim a gaban gama garinsu min waratatihim fil qawli bi tahdid adala'imma na yaudara da suke yi wa mutane akan cewa adadin limamansu kaza ne domin zance su kan lamari na adadin limamansu zance ne wanda yake akwai saɓani a kai wasu na cewa bakwai ne wasu su ce goma sha biyu su ce goma sha uku zantuka daban-daban to wani ainihin mafita suka samu suke fita daga barin wannan idan za a tsure su ga wanda suke ba malumma ba a cikinsu ta hanyar yaudara me mafitansu jawab jawab shi ne huwa qawlihim bi mas'alati niyabati al-mujtahid an al-imam jawabi shine zance da suke cewa akwai wani matsala na niyabatul mujtahid kina na samun malami wanda yake mujtahid shi ke tsayawa niyabatan al imam madadin liman da kan ba liman wanda yake mujtahid shi ke tsayawa wannan matsayin tamkar limami na wannan ta'ifa wannan kungiya da wannan suke fita in an yi batun adadin liman zai ce a ai ba limami ma akwai mujtahid kuma mujtahid yana tsayawa madadin liman ne duk wani abin da limamin zai yi shi wannan malami da yake ya kai daraja na ijtihad har ya kai ana cewa mujtahid to yana iya yin wa'annan ababen gaba daya wannan shine mafitan su kan wannan matsayin kamar da Imam al-Khumaini kansa ya kawo a cikin littafin sa al-Hukumatu al-Islamiyya al-Hukumatu al-Islamiyya shafi na 68 za a ga wannan cewa in ba limami to akwai mujtahid shi ne mujtahid kuma yana tsaye ne niyabatan anil imam yana yi wa limamin ne na'ici madadin limamin yake na ga komai limamin zai yi shi wannan mujtahidin zai iya yin wannan abin wannan shine mafitansu malai ce wa ma'a zalika ce duk da wannan faqad talafa qawluhum fi tahdidin niyaba har kun nuna suwaye ke na'ibci ko suke tsayawa madadin limaman masu yin sabani kai? suwaye ke tsayawa madadin limaman a tsakaninsu akwai sabani wanda ke so shi ne karanta littafin al-hukumatul islamiyya na imam al-khumaini shafi na 68 zuwa zai ga wannan zance da ke tabbatarwa cewa shi ainihin mafitan ma kansa kuma da matsala kan cewa wa'annan ma da suka matsayi na ijtihad su ke tsayawa madadin limamai akwai sabani a tsakaninsu mace fi hadha wa fi hadha al kuma a cikin zamanin mun nan اضطر شيوخ الشيعة تلس يا كيغ معلوم الشيعة للخروج نهائيا عن هذا العصر سفتا ما كيس إيه دقبان وانا عصر tilas ya kai su da fita daga barin wannan asalin alladhi huwa qa'idatu dinihim wanda shine ainihin ginshiki na addinin su faja'alu ri'asat ad-dawlat iraniya iraniyya tatimmu an tariq da intikhab yanzu sanya jagoranci na kasan Iran zaɓe ake alaka sun ce limamai ne ke jagoranci ba hanya a yi zaɓe wannan shi ne akidansu asalan in ba limamin kuma to limamin na da wani ya zama mai na'ibi wanda zai rinka kula mai da lamurra har zuwa lokacin neman amma in sun tashi kan wannan gaba da sun koma ga zaɓe alhali kuma sai yan shi'a suna ga jagoranci na addini allah ke da mutum ba hanyar a yi zaɓe wanda wannan shi ne tafiyarsu ba hanya a yi zaɓe Allah ne ke da mutum ya zama shugaba da aka yayin da ka samu ba limami kamar yanzu suke jiran ainihin mahadinsu wanda suka ce ya shiga cikin sirdabu nan na samura yana cikin rami yana ainihin boye yana jira in ya girma ya fito kaga rashin wannan limamin to ba a zama a yi addini ba jagora kuma a su a tsarin addininsu ba a zaɓe a fidda jagora haka ya za a yi shi limamin shi zai fidda wani wannan mutumin ya zo ya ci gaba da aiki yana kula mai da baya har zuwa lokacin da zai zo amma yanzu ka tafi kasan iran wanda ita ce daula wadda take na 'yan shi'a ne karfi ba musamman shi'a ne a shari'a zaɓe suke yi a fi-da shugaba wanda wannan na nuna cewa ai ka'ida suka tsanya ko gimshiki na addinin sun kansa sun rusar da shi suka koma ga tsari da yake na rayuwa hakika wanda allah ne kawai yake ƙara fallasa su ya bayyana wa duniya cewa addinin sun dama ba da gaske ake ba ba daga Allah ne subhanahu wa ta'ala ba sai tambayar ke gaba su'alu al-thamin wa tis'un tambaya na tasa'in da takwas. ma hukumu man ankara imamata wahid min al-a'immati fi itikad shuyukh shia menene hukuncin wanda ya inkarin limami daya daga cikin limamai limaman nan gaba daya idan an samu mutum ya yi inkarin ɗaya daga cikinsu ɗaya kawai menene hukuncin wannan mutumin ma hukmu man ankara imamata wahidin min al-a'immati fi i'tiqad shuyukh ash-shi'a menene hukuncin wanda ya inkarin limancin limami ɗaya kawai a aqidu na malaman shi'a jawaba jawabi shine ittafaqat al-imamiyya akwai dace tsakanin 'yan shi'a al-imamiyya al-isnayashariya al-ja'fariyya wannan duka suna ne na ɗaya ƙungiya ɗaya wanda su ne suka fi yawa cikin shi'a a yau duniya su ne kuma suke wannan yanki na duniya to menene ainihin abin da suke a kamala ce ittafaqatul imamiyya su wannan kungiyar na imamiyya sun dace gaba ɗaya su ala anna man amkara imamata ahadil a'imma akan cewa duk wanda ya inkarin limamin ɗaya daga cikin limaman da. kuma ya yi gaddama ya yarda wa jahada ma aujabahullahu ta'ala lahu yayi inkari yayi gaddama abinda Allah ya wajabta mai yayi imani da shi min fardit ta'a na farcin biyayya ga limamin fa huwa kafirun wannan mutumin kafiri ne wannan shine ittifaq na imamiyya gaba daya wanda yake amincewa da limami ɗaya daga cikin limaman su goma sha biyu na mai shin kafuri da ƙwallon ɓatacce ne mustahiqqun lil khulud fi nar kuma ya cancanci dawwama a cikin wuta wannan mutum ya shiga wuta bai ƙara fita khalidan fiha zai dawwama ne a cikin wuta a duba littafin nan awailul maqalat shafi na 44 za a ga wannan zancen kada kai inkarin limami ɗaya kawai haka to kai kafuri ne batacce ne wanda ya cancanci dawwama a cikin wuta ba wai zai shiga wuta ne mai azaba ya fita ba zai dawwama ne a cikin wuta menene dalili saboda yana inkarin limancin limami ɗaya daga cikin limamansu goma sha biyu a ce wa kwada shehu umar majalisi ko malamin su almajalisi ya faɗa cikin tafinsa da harul anwar mujalladi na 23 shafi na 390 ya kawo zance shi majalisi yana cewa ilam anna itlaka lafzin shirk ko ka sani cewa sake lafazi na shirka a cewa ne ga mushriki ne wal da lafazi na kafirci a cewa ne ga kafuri ne ala man lam ya'takari imamata amirul mu'minin akan wanda bai yi itikarin cewa amirul na ali ibn abi talib shine khalifan farko bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kinan baka yadda bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye khalifan farko shine amirul mu'minin ali ibn abi talib ba to a ce ma mushriki ko a ce ma kafiri wal a'immatu min waladihi alaihi salam haka ne da wanda bai yi itikadin ko yarda da limamai da suka fito daga cikin 'ya'yan ali abi talib allah ya kare da a gare su ba wa faddala alaihim ghairihim har ya fifita wani a wai fifita wani kansu kamar wanda ke cewa Abubakar shine fiyayye bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam shine khalifa ko Umar shi shine khalifa na biyu Usman shine khalifa na uku to wanda ke da wannan aqidan wanda ke da wannan aqidan ya dullo ala nan kufar yana nuna cewa wa wa'annan mutanen doka kafirai ne da haka kai da ke da aqidan cewa bayan Annabi sallallahu alaihi Abubakar ne khalifa sa'annan umar sa'annan usman sa'annan ali shine na hudu kai kafuri ne a kidan shi'a wannan shine ruwaya na a majalisi a cikin biharul anwar ruwayar majalisi kenan o ya dullu ala annahum kuffar yana nuna cewa wayannan mutanen duk kafurai ne na finnar kuma sun shiga wata ba su karafta da kada ke ganin kai da dan shi'a addinin ku iri ɗaya ne amma kai ba ɗan shi'a bane ka tambaya yanzu kai a akidan ga ka yadda ali ne khalifan farko bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa ko baka yadda cewa abubakar shine khalifan farko ba in ka yadda abubakar shine khalifan farko a akidan shi'a kai kafiri ne ga shiga wuta baka karafta da haka na wannan ƴan uwantakan da ke ka da su har ga cewa ƴan uwanmu ne ai suna cewa la ilaha illallah ga su sun yi tunanin kai kana cewa la ilaha illallah kuwa ba su yi wannan tunanin ba kawai in dai baka yarda da fifikun ali kan kowa ba baka yarda cewa limamanka goma sha biyu ne ba to kai kafuri ne kuma ba kafurin kawai shi ke ban ka shiga wuta kana cikin muhalladu na finnar wa'inda za a dawwamar da su a cikin wuta nas'alullahi al'afiya muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala kariya daga barin tafarki na rafida at-taliq ga taliki da malai ya kawo kan wannan zancen malai ce taqaddama zance fa ya gabata in ba ku manta ba annahum yaqbaluna riwayati man ankara kathiran min a'immatihim su yan shi an kan suna an san ruwayoyi da yawa daga wanda suka yi inkarin limamansu annahum yaqbaluna riwayat man ankara kathiran min a'immatihi suna an san riwaya daga dewa daga cikin wanda suka yi inkari ko daga waɗanda suka yi inkarin dewa daga cikin limamansu ko sun ce wanda ya yi inkarin limami ɗaya ma kafuri ne sannan shi ya dace ka an shi ruwayan kafuri ka yi ibada da shi kuwa za ka an shi ruwaya wurin kafuri ka bauta wa Allah da shi ana haka nan ana an san ruwaya ne daga wanda yake thika daga wanda yake mutum wanda yake yana da adala amintacci ko babu adala ga arni wanda bai yadda da Allah subhanahu wa ta'ala ba to amma shi'a suna ansar ta diwa daga wayanda suka yi inkarin limaman su ba limami ɗaya ba limamai masu yawa ka riwayatul fathiyya kamar riwaya na fathiyya su wani ne fathiyyan nan fathiyya wata firka ce daga cikin firakush shi'a su ne waɗanda suke cewa ko suka amince da akwai limami mai suna abdullahi al afta abdullahi al afta bin jafar sadiq jafar sadiq yana wani ɗa mai suna abdullahi al afta ta su waɗannan fatahiyya suna cewa shi abdullahi al afta ga limami ne cikin limamai kuma isna shari'a ba shi cikin limamansu amma su wayannan fatahiyya sun yadda da wannan shi dai yau a duniya ba a samun wannan kungiya masu na fatahiyya wanda su suna cewa abdullahi al'afta shi ne limami maimakon musa al-kazim maimakon musa al-kazim suka ce a'a abdullahi al'afta shi ne limami a wurinsu kuma su wayannan mutanen ba su yadda da limanci na wa'ina suka biyo bayan musa alkazin ma gaba ɗaya ba kuma su wayannan ƙungiyar gaba ɗaya ba su fi kwana saba'in a duniya ba su fatahiyyan ga da suka fara ba su fi kwana saba'in ba aka rusar da su gaba ɗaya amma ƙungiya ne na 'yan shi'a wanda akwai daga cikin maluma da ke da aƙida cewa abdullahi al'afta nan shi ne limami bayan ja'far sadiq ba musal kazum ne ba ‘yan shi'a suna aiki da ruwayatinsa ruwayatin wa'ina ke kan wannan ake da muslu abdullahi ibn bukair misali akwai wani abdullahi ibn bukair ‘yan shi'a na aiki da ruwayar salani ko yana daga cikin fatahiyya haka ne wa akbarul wakifa haka ‘yan shi'a suna aiki da labarai na ainihin alwaƙifa waƙifa na suna ƙungiya da daga cikin firaku shi'a wanda ake musu lakabi da ainihin waƙifa saboda ainihin tsayuwarsu kan ainihin limami na bakwai wanda suka ce babu wani limami kuma a bayansa suna tsaye kan muhammad albakir shine limami na ƙarshe bayansa babu wani limami shine limamin su na ƙarshe koko suna ganin bayan muhammadu bakir ja'far sadiq suna magana kan ja'far sadiq na shi ne limami na ƙarshe ko suna cewa ja'far sadiq bai mutu ba ya ta wani wuri ne ya dawo su alwaki kenan kan limami na ainihin jafar sadiq suka ce kan shi ne lamarin ma ya tsaya babu wani limami kuma a bayansa da aka ake ce musu waki faru su tsaya kan jafar sadiq ba su tafi kan limamai da ke bayansa kamar musal kazim da sawa ba sun tsaya a kan wannan wurin ne to 'yan shi'a suna aiki da ruwayatinsu misul sama'a ta bin mahram akwai wani suna sama'a bin mahram suna aiki da ruwayansa haka ne wannan wusiya la mun ce alwaki fannin suna suka tsaya kan limami na bakwai musa alkazim su annawusiya suna suka tsaya kan ja'far sadiq suka ce bayan ja'far sadiq ba kowa ne su wusiya a wasu limaman shida ne wusiya limaman shida ne amma su wakifa limamai bakwai ne wanda shi na bakwai shine musa alkazim musa alkazim wayan garka kungiyoyi ne daga cikin firak na 'yan shi'a waɗanda ba su yarda da wasu limaman ba amma kuma isniya shari'a nan suna aiki da ruwayoyinsu mace wa ma'a zalai da kullihi wudud da wannan gaba ɗaya wasu ka shiyukun shi'a ba da rijali hazil firak malumin shi'a sun ainihin inganta ruwayoyi da ake samu daga wasu daga cikin wa'annan ƙungiyoyin ko sun amince da wasu mazajensu har suna aiki da ruwayatinsu allati ankarat kathiran min a'immatin waanda sun yi inkarin giwa daga cikin limamansu amma suna aiki da ruwayatinsu wannan ke nuna cewa wannan akidan dama akwai matsala tare da shi ba a gina shi akan gaskiya ba domin ka ce wanda bai yarda limami ɗaya kawai ma kafuri ne mushiriki ne mai dawwama na cikin wuta ya za a ce kuma ka ɗauki addininka a wurin mushiriki kafuri? har ka ɗauko ruwayansa kana bautan Allah subhanahu wa ta'ala da shi kaga wannan na nuna tanakut na wannan ƙungiyar mun shiga cikin tambaya na attasi wattasun tambaya na 99 wanda kuma muna ga ciki za mu tsaya da karatunmu yau insha Allah ta'ala mala ya ce ma mawkifin rasul sallallahu alaihi wa sallam, wa a'immatu shi'a min sahabati fi kutubihim al-mu'tabira menene mawkif menene matsayi na manzo sallallahu alaihi wa sallam? haka ne menene matsayi na limaman shi'a kan lamarin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin littattafai na shi'a wanda yake mu'tabira littattafai wanda su yan an kan sun amince da wani littattafan to a cikin littattafan menene matsayin sahabbai menene matsayin sahabbai a bakin manzo sallallahu alaihi wasallam matsayin sahabbai a bakin limaman su da su kansu ka ce farilla ne daga Allah subhanahu wataala a musu biyayya to menene matsayin sahabbai a wurin su cikin wayannan littattafai nasu da yake mu'tabara ta tafi wanda su kansu sun amince da littattafan ko suna bautawa Allah ne subhanahu wa ta'ala da wannan littattafan a cikin littattafan menene matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jawab da jawabin farko qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ighfir lil ansar ya Allah ka gafarta wa ansar suwaye ansar su ne yanki na sahabbai waɗanda su ne mazauna a garin madina kafin hijira suka anshi musulunci suka kuma anshi bakuncin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran muhajirun da suka baro su suka tare a madina annabi ya ce allahumma fil lil ansar ya allah ka wa ansar wal abna'il ansar ya allah ka gafartawa ai ansar wal abna'i abna'il ansar ka gafarta wa ƴaƴan ƴaƴan ansar jikokinsu kenan ka gafarta wa ansar ka gafarta wa ƴaƴan ansar sa'annan da jikokinsu sa'annan sai ce ya ma'shar al-ansar shan sai ce ya ku ansar ama tardawna an yarja'a ghayrakum bisha wa na'am shin ba za ku so ba wasun ku su koma a kasashen su da tumaki da dabbobi na ni'ima Wa watarji'una antum wa fi samikum rasulullah sai kuku koma a cikin kasanku akwai manzon Allah sallallahu ba za ku so haka ba qalu bala radina so ce kwarai kuwa mun yarda da haka fa qala an sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ansaru qarshi yaje kun ga ansar sune jama'ana wa aibati su ne na jikina wal al'ansar ke ce su ne ƙarshe wa aibati su ne nawa su ne makusanta zuwa gari. ya ce lausalakan nasu wadiyan da mutan duniyar ka za su bi wani kwari ɗaya wa salakata al'ansar sha'ban sai ansar su bi wani ɗan ƙaramin hanya da ke saƙiyan tuddai guda biyu ya ce lasalabtu sha'ban ansar da hanyar ansarin nan wannan hanyar zan bi sai ce Allahumma ighfir lil ansar ya Allah ka gafarta wa ansar mun ga kuma yan shi'a suna cewa sahabban bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kusan dukan sun yi ridda riwayan ne an mato dewa ne mutane bakwai kawai kuma duba an sarana magana ansarin nan Allah ya gafarta musu da su da 'ya'yansu da jikokinsu yanzu wannan ruwaya za mu ɗauka ko zancen da 'yan shi'a ke na karya da suke shafawa sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan zancen ba fa cikin littattafai na ainihin sunna zaka je ka gani ba ka duba littafin nan al-irshad na babban malamin su mai suna al-mufid da sa kan shafi na 77 kuma sun ce ya faɗa haka ne fi gazatul hunain a cikin wannan za ga wannan haka ne an bada lafin ihlamul wara shafi na 132 za a ga wannan zance sannan duba tafsirin manhajus sadiki na fi ilzamin mukhalifin tafsirin manhajus sadiki na fi ilzamin mukhalifin na mujalladi na hudu shafi na 340 na malamin su suna fatuhullahi alkashani shi ma ya kawo wannan zancen fatuhullahi alkashani ya kawo wannan zance na yaba wa ansar da addu'a da nasalahi wa ansar ka Allah ya musu gafara wannan duk littattafai ne na wayannan ɗan shi'a wanda kuma su ne suke cin zarafin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu kuma ali ibn abi talib Allah ya kare yadda gare shi ma ya ce faza ahli sabqi bi sabqihim yace wayanda suka tsirewa mutane a wurin shiga musulunci sun yi nasara sun tsira sun yi rabo sakamakon shigansu musulunci a farko wayanda suka fara shiga musulunci sun yi rabo saboda rika mutane suka yi a wurin shiga musulunci wa zaba al-muhajirun la'u wa zahaba al-muhajirun al-awwaluna bi fadlihim ko muhajirun al-awwalun wayanda suka fara hijira sun tafi da nasu falalan muhajirun al-awwalun sune wayannan manyan sahabbai da suka hijira tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su Umar su Usman su Talha su Zubair da sauransu su ne almahajirun al'awwalin da su Ali ibn Abi talibin kansa da haka yace faza sabiquna bi Ya yace masu tsirewa sun yi rabo da tsirewa mutane da suka yi sai cewa zahaba almuhajirun al'awwalin bi fadlihim Sannan mahajirun al'awwalin su ma sun tafi da nasu falalan kamar san suwaye muhajirun al'awwalin su ne wa'anda wa'annan yan shi'a sun zauna suna magana yi biya yan shi'a yi magana minti talatin bai ci zarafin wani daga cikin wayannan sahabbai ba bai ci sun yi barna bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai ce mutanen banza ne ba bai ce mai wajara ne ba bai ce masu kwace ne da saura ba to su ne ali dabi ta dake cewa sun tafi da nasu falalan da ka falalan sun kai ba ka ciki balanta da ka kusa da inda suke kuma tabbas wannan falalan ya tabbata akan da littafin nahjul balaga littafi ne na yan shi'a shafi na 366 kan hadisi na ko kan ainihin hutuba na 258 za a ga wannan ainihin zancin haka ne an duba biharul anwar na majalisi mujalladi na 33 kan shafi na 105 hadisi na 400 da bakwai za a ga wannan zance da ali ɗabi talib ya yi wanda su 'yan shi'an kansu su ne suka ruwaito kuma suna tabbatarwa cewa ali ibn abi talib shine yi wannan zance na tabbatarwa cewa su mahajirun la'awalu awwalun ga sun ainihin tafi da falalansu wanda ba wanda zai iya riske su a wurin falala bayan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu kina Allah subhanahu wataala shine ya fifita su ya ba su wannan falalan wanda koya mutum yayi ba zai kai inda Allah subhanahu wataala ya kai su ba wa qala radiyallahu anhu kuma Ali Allah ya kare yadda a gare shi ya saki cewa laqad ra'aytu ashaba muhammadin sallallahu alaihi wa alihi ce lalle ne hakika na ga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi yana da muhimmanci sosai mu saurare shi ali ibn abi talib na cewa laqad ra'aitu ashaba muhammadin sallallahu alaihi wa alihi lilli ne hakika ni ali na ga sabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na ga sabon annabi muhammad sallasin fama ara adan yushbihuhum minkum yace idan na dube ku ku da ke tare da ni gaba ɗaya a nan garin kufa ban ga ko mutum guda da ke kama da su ba na ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fama ara ahadan yushbihuhum minkum ban ga ko mutum ɗaya daga cikin ku wanda yake da kamanni ko ya kama da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba laqad kanu yusbihuna shuqtan gubara yace sun kasance idan sun waye gari suna tashi ne shuqtan idan an ce ainihin shuqtan ana fi mutum da tashi gashin shi ko dama da zai samu a ce ya gyara gashin kansa ba zai samu ba idan an tafi ana yaki yanzu ga wurin yaki mutum ya ji ya nemi matsayi yana siffan kai mun san wannan wurin yaki irin wannan kwalliyar da ba a yin su yace to haka daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusbihuna shu'than kaga sun waye gari gashin su na nan ainihin ba da an gyara shi na ado in za a fita ba sa'annan gubaran kaga su jikinsu duk ya yayi jadan kura haka suke tashi da safe idan sahabban annabi sallallahu suka fita da sun fita da gashin kowa ya rarraba ga kura saboda jihadi wa kadbatu jarin wa qiyaman yace sun tashi da safe da wannan yanayin fa'adare kuma sun kwana suna masu tsalla suna ainihin tsayuwa suna sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala da safe za su fita an tafi jihadi dare maimakon da a yi bacci a huta suna tsaye kan su kuma suna sallah haka na ga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace yurayuhuna baina jibahihim wa khududihim wasu suna kai kawo tsakanin ainihin goshinsu da ainihin kumatunsu me yake nufi da wannan zai kwanta akan kumatunsa kaɗan ya tashi kuma yana sallah yana sujada haka sabai suke hutun su kenan an tafi an jihadi da safe dare an kwanta kaɗan sai a tashi a sallah an kwanta kaɗan sai a tashi a sallah wannan shine abinda Ali Dabi Tare ya ce ya gani tare da sahabban amsa sai son shi ce ne fama ara adam yushbihu minkum ga ko ɗaya daga cikin ku ke kama da su kenan irin aikinsu su ban ga ko mutum guda daga cikin ku ke yi ba ويكفون ala مثل الجمر min zikir ma'adihim ko suna tsayuwa akan abu mai wuya suna tsayuwa akan abin da yake kaman kwatancin garwashi na wuta mun da garwashin ka taka da gudu zaka fita kai to suna tsayuwa kan abu irin haka wanda yake mai wuyan gaske me yasa min zikir ma'adihim saboda tunawa da kiyamansu saboda tunawa da lahiransu tunawa da makomansu sun san cewa nan ga duniya ba gidan zama ne ba nan ga duniya ba shi ne manufan ba nan an zo ne da a yi aiki amma can sakamako yake duk yayin da suka tuna da lahira to sun tashi suna tsayuwa ne kamar wanda ke tsaye a kan garwashi na wuta yana ƙunansu amma kuma suna tsaye a kai kenan ba su yi rayuwa na amure a ji daɗi irin rayuwa da muke yi yau ba yau ainihin gado da mutum ke kwanciya a kai katifa mai mutum zai kwanta kai ya kwanta sa kai hatta ma kafet da ake shimfiɗawa wulin kafet da shigo ɗaki ka tare kafan kamar yana lumewa ne don murewa kana kwanci kan kujera ga remote control a hannunka talabishin ka matsa nan ya sake ka matsa nan ya sake an ci a fito hayya ala sala kana kwanci kana kallon bawal maka ce a ball ka bara ba da hafta baya ka fito ka zo ka yi sallah ba ta gare ka wani jihadi bai sallah ma ya so ga gare ka to sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi saboda tunawa da lahira ka ce kan huta suke tsaye komai irin matsuwa irin kunci irin wahala na aikin shi a samun tsira lahira to suna akai wake wannan shaida ga sahabbai ali ibn abi talib radiyallahu anhu yace sun kasance wa yakifuna ala mislil jamar min dhikri ma'adihim suna tafiya akan abin da yake kwatankwacin garwashin wuta saboda tunawa da makomansu ka anna baina ayunihim rakbil ma'za wan ka dubi a su in ka dubi a goshinsu baina ayunihim tsakiyar idanunsu guda biyu sai ka ga mislu rakbil ma'za sai ka ce gwiwan akuya ne yadda su yake zamowa kaman ainihin gwiwa ne na awaki min tuli sujud don tsawon sujada sun sujada har ka dubi kan goshin su da wurin yayi baki kamar yadda gwiwan akuya yake mun fahimci wannan shaida ne na kwarai har wa yau ali da abi talib yake yi wa sahabba annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi mutane ne masu yawan sujada suna neman falak wanda Allah ya siffanta su a ƙarshen suratul fath yake cewa tarahum ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ka ga su mutane ne wanda yake rukka'an sujjada masu yawan tsayuwa suna sallah suna ruku'i suna sujjada me yasa suke wannan duka yabtabuna fadlan min Allah wa ridwana saboda suna neman falala ne na Allah da yardansa to wannan shidan da Qur'ani yayi shine abinda Ali da Abi Talib muke ƙara tabbatarwa cewa ka dubi huskan su saboda tsawon sujjada goshin kowanne daga cikin su sai da alama kamar yanda gwiwon awaki yake ali da talib tsana ce yace idza zukira allah idan an ambaci allah hamalat ayunihim shi gaba da idanun suna zudda hawaye sahabbai kenan idza zukira allah idan an ambaci allah hamalat ayunihim shi da idan suna zudda hawaye hatta taballaju bihim mutun na yi hawaye har wuyan rigansa ya jike suwa kenan sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma duka ma ya midu shadur yawon rihil asif wusa ban ana ambaton Allah suna tsaye suna saurari tsaye wuri guda haka suna sauraro ce ga lokacin mutum na tsaye kamar yana karkata kamar zai faɗi ya koma ya tsaya kamar yadda iska ke karkatar da itace idan iska na bugawa da karfi to haka suke tsaye ana tsaye ne kan ko ya za a yi ba za su ainihin taka su fita gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake musu wa'azi ko yake tunasar da su yake nuna musu waye Allah subhanahu wataala me yasa suke wannan duka khawfan min al-iqab da jin tsoron jan kunni na Allah subhanahu wataala suna yin wannan matsayin ne gaba ɗaya khawfan min al-iqab jin tsoron jan kunni na Allah suna jin tsoron azaban Allah subhanahu wataala suna jin tsoron iqabi wa raja'an lithawab Sani kusa ya kare domin ƙaunar lada suna son Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su sakamako na ƙwarai wannan shine dalili sai sahabban manzon Allah suke wannan matsayin gaba da har ya duba littafin Nahjul Balagha shafi na 144 kan kutuba na 97 za a ga wannan a kashiyan bari min kalamihi lahu alaihi salam fi ashabihi wa ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kacin zan tuka wanda ali da abi talib yayi shi kansa kan sahabbansa sani da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qala radiyallahu anhu kuma ali Allah ya kare yadda a shi ya sake cewa ya ce usikum fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina muku wasiya ina muku wasilci kan lamarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ku yi hankali game da lamari na sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi la tasubbuhum kada ku zage su la tasubbuhum kada ku zage su fa inama ashabu nabiyyi ku domin abokan annabi ku kenan ji wannan zancen da kyau kada ku zage su fa innahum ashab nabiyyukum kada ku zage su domin sabon annabinku kenan abokanan annabinku kenan zagin abokin wani yana shafan wanda yake yana abuta da mishi ka zagi abokin babanka wannan zagin zai shafi babanka domin ka ce abokin babanka mutumin banza ne babanka shi ne ke abuta da mutumin banza ka mutanen banza da mutanen banza ke tafiya ko ba haka bane almar'u ala dini khalilih man yanzur ahadukum man yuqalim mutun na tafiya ne akan addinin badadayin sa majibincin sa abokin sa ko ɗaya daga cikin ku ya dubi da wa zai yi abuta ali dan ta ce la tasubbu la tasubbu ashaba nabiyikum kada usikum fi ashabi rasulillah sallallahu la tasubbuhum kada ku zage su fa innahum ashabu nabiyyikum domin su ne abokan annabin ku hum ashabu alladhina lam yabtadi'u fi dini shay'an su ne sa wanda ba su yi bid'a ba a cikin addini shaidan ali da abi talib yace su sahabban nan su ne sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam lam yabtadi'u fi dini shay'an ba su kirkiro wani abu sa cikin addinin Allah ba yanda addini ya sauko original haka suka bauta wa Allah da wannan addinin na asali ba su kirkiro wani abu suka sa cikin addini na Allah subhanahu wa ta'ala ba ya ce walan wakiru sahiba bid'a ba su ainihin marawa ɗan bid'a baya ba a rayuwarsu su saba annan sallallahu alaihi wasallam wakiru sahiba bid'a ba sa duban wannan ya kirkiro bid'a kuma su mara mai baya ba su yi haka ba na'am yace eh ausani fi haula yace manzo sallallahu alaihi wasallam kansa yamin wasiya in kula da wa'annan kan kan ci zarafin su a nan sallasin da kan shi ya min wasiya in ji ali da abi talib da haka ni kuma nake muku wasiya kada ku zage su fa na yi shi an zangon takima na suke kuna jin wannan wannan fa za a sami shi littafi na hayatul kulub mujalladi na biyu shafi na ɗari shida da ishirin da ɗaya na babban malamin ku almajlisi wanda ya rubuta biharul anwar shine ya ruwaito wannan fa ya ce ali da abi talib kansa yake yi wa mabiyansa wasiya yana ce musu usikum fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la tasbuhum ina muku wasulci kan lamarin sahaban sallallahu alaihi wasallam kada ku zage su fa innahum ashabu nabiyikum domin annabin ku kenan wa hum ashabu kuma su ne sahabbansa alladhina lam yabtadi'u fi ad-din shay'an wayna basu kirkiro wani abu a cikin addini ba wala yuwakkiru sahiba bid'a basu mara wa dan bid'a baya ba na'am ausani fi haula ce kwarai kuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kansa ne min wasiya kan wayannan mutane da kan kaji ka rike ka tsira in ka kuma yi kunnin uwar shegu dama kanka ne mummunan sakamako zai koma yayin da kake da'awan cewa kana bin mutanen gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam to ga abinda ali na abi talib ke faɗa kan lamarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ga muke ce muku sahabbai in mutum bai yaba musu ba wallahi ba zagin su zai yi ba in mutum bai yaba musu ba wallahi ba zai zagi sahabbai ba domin Allah subhanahu ta'ala yaba musu yayi mu ruba sautul hashr da Allah ke cewa lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun da Allah ke batun fai'u riban yaki wanda aka kwaso ba da an sa makami an yaki wani ba idan an kawo wayanda suka fi cancanta a bazu su ne talakawa daga cikin muhajirun wayanda aka fidda su daga gidajensu da dukiyoyinsu ba kuma kuma yasa suka yadda suka fita ba suna neman falala daga Allah da yardansa wa yansuruna Allah wa rasula kuma suna taimakawa Allah da manzon Allah ce ulaika humus sadiqun sune masu gaskiya kai yaushe aka saka cikin masu gaskiya to su muhajirun nan gaba ɗaya Allah ce ulaika humus sadiqun wa'annan mutanen sune masu gaskiya sai ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun da wayanda sune mutan Madina garin nasu ne wayanda suka karbi bakuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ba su mazauni suka ba su abinci Allah ya ce to wayannan mutane suna son wanda suka hijira zuwa gare su ko ba su jin wani damuwa ko wani bukata a cikin zukatansu kan abin da aka ba muhajirun wa yusiruna ala anfusihim kai wani lokacin ma ga abu za a bashi in ya ga wani daga cikin muhajirun sai ce a ku ba wani walau kana bihi makhassasa ko da suna da matukar bukata sai ce a ku ba muhajirun sallah ce wa man yuka shaha nafsihi duk wanda aka magance mai rowa na ransa fa'ula'ika humul muflihun marabanta kenan su za su yi rabo ranar kiyama su a kenan ansar mun ga muhajiru an ce ula'ika humus sadiqun su ne masu gaskiya kuma masu gaskiya su za su shiga aljanna nan ansar ka ce humul muflihuna su ne masu rabo su za su shiga aljanna sai Allah ya zo kan aji na uku ya ce ja umin min ba'dihim sa'annan da wanda suka zo a bayansu tun kan tabi'ai har yau muna ciki har kiyamun sa'a wani su daga bayansu ya kuluna mutanen kwayar daga cikin cewa suke yi rabbana gfir lana ya Allah ka gafarta muna wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ka gafarta wa ƴan uwan mu wanda suka gabace mu da imani wala taj'al fi qulubina ghillan kada ka sanya wani kofi a cikin zukatan mu lilladhina amanu ga wanda suka imani rabbana innaka ra'ufur rahim ubangiji mu lalle ne kai sarki ne mai tausayawa kuma mai jin kai wannan shine siffan mutanen kwarai da suka biyo bayan sahabbai da yan kazo na kai baka lona abu shine cin zarafin sahabbai cin mutuncin sahabbai ba mutumin banza kaman ka ne zaga shi na tashi cin mutuncin sahabbai ke ba wani ɗan iska kaman shi wallahi da zance mai karantawa cikin littafin ku yan shi'a ali ɗan bitar hitowa kada ku zagi sahabba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam usikum fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la tasubbuhum ina muku wasulci kan lamarin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kada ku zage su me yasa fa innahum ashabu nabiyikum domin su ne sahabban annabinku wa hum ashabu alladhina lam yabtadi'u fi din shay'an su ne sahabban sa wanda basu kirkiro komai a cikin addini ba wala yuwakkiru sahiba bid'a bas taba ma'ara wa wannan bid'a baya ba na'am awsani fi haula annas sallallahu alaihi wasallam kan shi ne min wasilci kan kula da waɗannan mutanen mutanen kwarai kenan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu cikin waɗanda suke daraja sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mu cikin waɗanda za su shiga aljanna tare da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah sa mu dace da wannan wannan matsalan jawabi da ke kai yau akwai sauran zantuka da dama wannan muke ga lokaci ba zai ba dama mu iya mu karanta ainihin duka wadda haka mun tsaya a nan in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu sati mai zuwa lami lafiya sai mu yi matashiya kuma kan wannan ainihin tambaya na da tara insha Allah ta'ala musamman ko akwai tambaya inda tambaya mun ba da dama in kawo ba tambaya mun tsaya a nan mu yi addu'a mu tashi har zuwa sati mai zuwa namu na tuna mun shirin kenan babu tambaya kenan mun tsaya a nan abin da muka faɗa wanda yake ya daidai Allah ba mu ladan shi kuskure ko tuntuni hashi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya muna afuwa ya gafarta mu kada mu manta cewa akwai karatu na alfikul muyassar yau tsakanin maghrib da insha Allah subhanaka allahumma bihamdika nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh